akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani ginin 'yan sanda ya rushe a yankin ikeja da ke tsakiyar birnin lagos a daren jiya rahotanni da ke fitowa daga rundunar 'yan sandan jihar lagos na cewa mutanen sun rasu ne a sakamakon wannan gini da ya rushe wanda kuma tun a shekara ta hudu ne ya kamata a rushe ginin amma kuma ba a tada wayanda ke zaune a cikin ba ballantana a rushe wannan gini a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr fataya oyoshe ne tuni ya ba da umarnin a rushe wannan gini tare kuma da daukan nauyin sauya wayanda ke zaune a ginin matsuguni um, ya ce a lokacin da na iso wannan wuri da ginin ya rushe akwai mutane biyu da ginin ya rubuta da su kuma kafin tafi mutanen biyu sun rasu kuma ana aje da gawakin a maciware wannan abin da ya faru abin takaici ne matuka rushewan gine-gine a najeriya dai ba sabon abu bane domin akwai a kwanan nan wani coci ya rushe a yankin kudu maso kudancin najeriya inda kuma ya kashe mutane da dama a nan Legas ma an sha samun rahotannin rugujewar gine-gine al'amarin da ke haifar da mutuwan bil'adama da kowane mataki hukumomi ke shirin ɗauka game da irin waɗannan gine-gine Mr. Yakubu Suleiman shine babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya a nan Legas. Abuja, and we are making arrangements to give them temporary relief. And uh, as that will be as soon as possible. Yace tuni na gabatar da rahoto ga hukumomi da ke Abuja, kuma za a ɗauki matakan da ya dace akan wannan al'amari da ke faruwa. Shi dai wannan gini da ake kira Highway Barak da ke anguwar Ikeja tun a shekara ta hudu ne ya kamata a ce an rusa shi tare kuma da gudanar da gyara a kan wasu gine-ginen na 'yan sanda amma kuma hakan bai yiwu ba wannan dai shine tambayoyin da 'yan najeriya za su ci gaba da nema daga hukumomin 'yan sanda wanda har yanzu ba su ce komai a kai ba babu yanzu birnin amurka daga lagos